ta shiga tunanin dalilin zuwan ta gidan sai dai ta fi karfin 20 minutes zaune tana nazararraka akan komai da ya faru kama daga dalilin zuwan ta gidan har zuwa yanzu da kalaman lare kenan man rusa mata kwarin gwiwa ta san ta shiga wahala kawai gashi ba ta da wanda za ta gaya wa damuwarta ta ji daɗi duk saboda kakarta ta yi wannan abubuwan amma fa zuwa yanzu bayan saboda kakarta ta yi hakan gaskiya tana bauta wasu amma ita bata fahimci bata fahimci ma me son ba balle ta san tana bauta masa kwanciya ta yi haɗi da yin Tunanin naka da yawa na ta damunta a zuciyarta kawai tana ɓoyewa ne saboda an umarce ta da ta ɓoye ɗin dole ina so in san a wani hali kakata take ciki almakuri ta faɗa a cikin ranta wannan damuwar da kakarta take ciki ya fi komai ɗaga mata hankali kuma wannan shine dalilin silar yawaitar yin sallar dare domin addu'ar ta kenan ɗaya tak akan kakarta tunda ta taso bata san kowa da komai ba sai ita soyayyar ta ce kadai take iya fahimta a matsayin soyayya Allah ya sa kina cikin yanayin ki mai kyau kakata ta faɗa hakan a ranta yayin da kwalla ya cika mata idanuwa nan da nan sai kuka ta rinka kuka da shisheka ta kai awa biyu tana kuka kana ta iya miƙewa ta yi wa ɗakin take ta faɗa tole ta ɗauro alwala ta dawo ɗakin ta hau da duma ta fara na filfili zuwa yanzu har ta saba ba ta da abokin kai kukanta ko wanda take gaya wa damuwarta sai ubangijin san mai da kasai saboda ya fi ta sanin damuwarta dama can ita ba ta gaya wa kowa damuwarta sai mahalicinta shi ke amsar kukanta kuma shi ke share mata ko zuwan ta gidan nan ta san karfin addu'a ne ta ubangijinta ya amsa akan kakarta bayan ta yi kuka iya kuka har ta fawwala wa ubangiji hakuri da ran da tafi kauna wato kakarta sai ubangiji ya kawo masu mafita rana ɗaya tal tana fatan zuwa yanzu insha Allahu ran abin da take so ya kubuta daga wahala mai tsanani bayan wanda abin da take so din ta shiga a baya kawai so take ta ga kakarta ko ta ji labari a wani hali take ciki zuwa yanzu Nuslubna ita ta faɗo mata rai nan ta saka ta a addu'arta domin ita ma mutum ce gare su kuma ba za ta manta. mantuba a zuciyar almukuri'a <clears throat> Allah sarki wannan kenan garin Adamawa Yola yau ta kasance ranar Juma'a bayan an sako daga sallar Juma'a dandazon mutane na hango a bakin babban gate din gidan sarki kama daga jinsin mata zuwa jinsin maza akalla yawan mutanen ya fi a kirga yawan mutanen ya wuce tunanin duk wani mahaluki mai lissafi da tunani a duniya dukkaninsu nakasassu ne da marasa galihu suke taruwa a duk ranakun juma'a domin amsar taimako mai tsoka daga matar sarkin yola hajiya ummu salma wanda ta jima tana bayarwa shekara da shekaru ita da kanta ne tsaye a bakin kofar gidan yayin da take kokarin komai da ke wakana ta ko'ina an ka kare ta masu tsaro security sanye take da hijabi never blue har kasa kallo ɗaya zaka ma fuskar ta ka tabbatar da tana cikin matsananciyar damuwa fuskar tana ɗauke da damuwa mai yalwa ma'aikatanta da ke ɗawainiyar raba taimako akalla za su kai ɗari biyu maza ɗari mata ɗari suke mika wa kowa daki-daki lulluɓaɓɓiyar takarda wanda ke ɗauke da kuɗaɗe kimanin dubu hamsin hamsin duk ranakun juma'a sai ta yi wannan sadakar tana zama Silar wa mutane da dama damuwarsu. Tana tawassali da wannan ayyukan nata da take wa mutane da da damuwar da take yi. Ita ma tana fatan Ubangiji ya yaye mata damuwarta akan ɗanta tilo kwara ɗaya tal, wanda za ta iya sadaukar da komai nata da ta mallaka a hanyar iyayenta akan ɗanta tilo. Iyayenta sun fi mijin da take aure kuɗi na fitar hankali ma kuwa. Ma'aikata ke ta aikin wannan rabon na zallar dukiya ba tare daga gajiyawa ba. wasu in suka zo su kawo matsaloli na ciwuwuka dai da dai sauran jarabawar rayuwa in aka isar da kukansu ga Hajiya Ummu Salma ta ce a basu kuɗaɗe da dama da zai yi musu maganin damuwarsu a kullum da kanta take tsayuwa a gaban idanta ake yin komai saboda gudun kada a yi zalunci ta fi son sako ya isa ga mabukata da wasu daga yawancin mutane da dama na zargin tana hakan ne saboda ɗanta ya ci shugaban ƙasa a Najeriya nan ko Allah kaɗai ya san zuciyarta ita da za ta rasa komai a batta da ɗanta da sai ta fi farin cikin hakan akan wannan yalwar arzikin da Allah ya mata jiri ta ji yana kokarin kwasarta don haka ta koma ta zauna daga tsakiyar da ta daga tsayuwar da take nan take ta ji kanta yayi wani dumdum kawai kamar an sukar mata da ruwan azabar ciwon kai nan da nan kawai ta ji idanuwanta sun lumshe cikin hanzari ta miƙe a daddafe kamar makauniya ajiya binta wato wanda ta fi kusanci da ita jakadiyarta na ganin ta mike ta biyo ta a baya saurin sauran masu taka mata baya suka yi kokarin biyo su hajiya binta ta dakatar da su domin tuni ta fahimci canjin yanayin uwar gijiyar tata rasowa hajiya binta ta yi ta dafa ta ganin tana niyyar faduwa saboda ko gabanta ba ta gani sosai ki kai ni faɗin baban jalalu ita ce kalmar da ta fito daga bakin hajiya salma da kyar an gama ranki ya daɗe cewar hajiya binta ita ta kamo ta suka nufi fat ɗin mai martaba sarki tun kafin su kare so ya fito daga fat ɗin nasa cikin hanzari sanye da jallabiya ya tarbe ta domin yana daga window tun sanda take tsaye bakin gate tana kallon masu raba sadaka yana kallon ta har zuwa yanzu kare so waye ya amshe ta daga rikon da hajiya binta ta mata wanda akalla za ta kai shekara 60 dukawa ta yi har kasa ta korowa mai martaba gaisuwa ina bai samu damar amsawa ba hankalinsa na kan iyalinsa farin cikinsa salma na ya aka yi ko jikin ne ya jefowa wa hajiya salma tambayar saboda yau daman ta tashi ba ta jin daɗi dama sai da ya ce mata ma yau ta dakatar da ba da sadakar nan ta bari sai next friday amma ta ki. Kai na ke ciwo ta faɗa idanuwanta na ci cikowa da kwalla cikin hanzari ya nufi babban falon shi da ita yana ta mata sannu ya tabbatar da ciwon ne ya motsa mata sosai da ba za ta taɓa gaya masa ba ta fi ƙarfin weeks tana rashin lafiya a tsaye-tsaye. ya tambaye ta me ke damun ta ce masa ba komai yayi yayi a kira doctor amma ta ki amincewa to tabbas yanzu da ta bayyana ciwon ya ci ta sosai ne binta ta juya ta koma ɗakin gate tana mai jimamin halin da Hajiya Salma ke ciki binta ta san komai kuma kullum cikin addu'a suke akan Allah ya karkato da ran farin cikin uwar gare ta wato Jalaluddin akan kujerar Tracy ta suka ya da zango yayin da Hajiya Salma ta kwanta ta daura kanta bisa cinyoyinsa kwance take kan cinyoyinsa amma yana jiyo heartbeat dinta don haka hankalinsa ya kuma tashi ya ɗauki wayarsa ya lalubo lambar doctor bugu ɗaya doctor Rabi'u ya ɗauka zuciyarsa fal mamakin yau sarki ne da kansa ke kiransa bai taɓa kiransa da kansa ba sai dai ya sa na hannun damansa ya kira sa wanda shine aminin sarki kuma mai masa hidima Umar sunansa yana daga kiran mai martaba ya ce ka zo gida yanzu yana faɗar hakan ya ka wayar yanda yayi maganar ya kara wa da Rabi'u ba lafiya ba bata lokaci ya iso gidan direct part din mai martaba ya iso ya nemi iso aka masa iso ya shiga bakin sa ɗauke da sallama yana mai karewa aljannar duniyar falon kallo an narka dukiya ainin a falon karasowa Dr. Rabi'u yayi cikin hanzari ganin Hajiya Salma kwance kan cinyar mai martaba kallo ɗaya yayi mata ya fahimci ita ce ba lafiya ba bata lokaci Dr. ya duba ta kasancewar akwai keɓantaccen asibiti da komai na bukatuwa a cikin gidan ta yi mata allurori nan da nan ta samu bacci ta ya juyo ya kalli mai martaba wanda ke zaune gadon da hajiya salma ke kwance yayin da dokta ke zaune bisa kujera dokta me ke damunta ita ke ita ce kalmar da ta fito daga bakin mai martaba zuwa ga dokta cikin tsananin tashin hankali mai martaban yi tambayar dokta ya fara da kwantar masa da hankali duk da bai fahimci me ke damun damunta ba saboda ba fanninsa ba ne, amma ya amma ya tabbatar akwai matsala mai martaba ya ce Rabiu kana ta kwantar min da hankali dan Allah ka gaya mun me ke damun matata mai martaba ya faɗa cikin zallar damuwar tashin hankali yayi maganar tamkar ba babban mutum ba Dr. Rabiu ya fara magana cikin muryar kwantar da hankali mai dauke da tambarin girmamawa insha Allah ba wani babban abu bane ranka ya dade ku kwantar da hankalinku yanzu zan kira wani dokta ya kara duba ta hankalin mai martaba ya kara tashi ya ce kana nufin baka fahimci me ke damunta ba dr rabiu ya ce ba fanni na bane amma insha allahu ba wata matsala bace bari in kira dr hassan ya zo ya duba ta idan kun bada position ranka ya dade ya kare shi maganar cikin girmamawa ba bata lokaci mai martaba ya bashi izinin kira Dr. Hassan Dr. Rabiu ya kira Dr. Hassan ba jimawa ya zo ya dudduba ta sosai kasancewar suna da kayan aiki kwararru bai wani bata lokaci ba gun gano me ke damunta zuciyarta ta kumbara. cikin dabara Dr. Hassan da Rabi'u suka gaya mu mai martaba ba karamin tashin hankali mai martaba ya shiga ba Dr. Rabi'u da Dr. Hassan suka shiga kwantar masa da hankali haɗi da ce masa ai za ta warke insha Allah in dai aka daura ta akan magani da taimakon Allah haka aka yi aka daura ta akan magunguna yayin da mai martaba yake kwantar mata da hankali a koda yaushe amma ina ta ki ta kwantar da hankalinta sai dai sai da aka hada da addu'o'i hadi da amsar mata rubutun ayoyin ubangiji kana jikin nata ya fara yin sauki amma ta gaza komawa daidai tunaninta da zancenta a halin yanzu duk na jalali ne taimakon ubangiji ne yayi tasiri a kanta ta samu ta miki amma ba dan ta cire tunanin jalalu ba yana nan garanta ta san har ta komawa mahaliccinta jalali shine kaf tattalinta da tunaninta a halin yanzu USA babbar asibiti ne wanda su kansu turawan kasar ke ji da shi fiye da kowane asibiti a kasar har zuwa kasashen da ke makwabtaka da su duk suna ji da wannan asibitin asibiti ne wanda suke da kwararrun likitoci masu aiki kamar yan yankan wuka da taimakon ubangiji wannan asibitin duk wanda ka gani a cikin sa ba karamin miliyoyin kuɗaɗe ya sauke ba domin ko zuwan asibitin ba kowane mai kuɗi ba na kasar balle na kasashen Najeriya duk wani mai karamin karfi yayi kuskure ya zo asibitin nan kaf kudaden su za su kare ba tare da ya ga koda dukta ba karfe goma wata dattijuwa na gani kwance bisa gadon majinyata hannunta makale da drip hancinta makale da na'urar zuƙo numfashi wato oxygen gabaki daya gadon da take kai ma na'ura ce ke aiki a jikinta ta ko ina a lullube take fuskar ta ce kawai a buɗe kanta sanye da hula bulu Gadon majinyatan ɗakin ma kawai abin kallo ne ko ina sofa bed. Akwai komai na bukatuwa a ɗakin tamkar kana gida. Wata mace na gani zaune bisa kujerar da ke fesin ɗin gadon da matar ke kwance wadda akalla za ta kai shekara hamsin. Black Beauty ce tana da kyau duk da ta manyanta. Tana da matsakaicin tsayi akalla za ta fi shekara hamsin da shida. Ballet ɗinta ita kuma wanda ke kwance gadon majinyatar akalla za ta kai shekara hamsin da biyar wato mara lafiyar tana da tsawon tsayin da akalla leg ɗinta zai kai 60 kaf tsawon nan nata ta miƙe shi akan gadon da take kwance kai ka rantse da Allah matacciya ce alamomin wahalar jinya duk ya bayyana a tattare da jikin wanda ke kwance akan gadon majinyatan fara ce da tijuwar matar sosai tamkar a taɓa ta jini ya bullo gabaki ɗaya zubin kalar ta ba irin na 'yan Najeriya ba ne. Matar da ke zaune tana fesin wanda ke kwance kan gadon asibitin ta tsira ta da ido sosai fuska ba walwala akalla yau kusan watannin su biyu kenan ana ta mata aiki kusan karo na uku kenan an mata juyin jini amma har rana mai kamar ta yau bata farka ba tana nan kwance tamkar matacciya Kullum jiya yau abin dai sai dai du'a'i ajiyar zuciya matar ta sauke zuciyar ta cike da tausayi da tausayawa wannan baiwar Allah Allah ya tashi ki dan martabar Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam cewar dattijuwar matar da ta yi addu'a fuska ɗauke da dimbin damuwa wayarta da ke kan jikinta ta yi ringin dubawa ta yi ta ga sunan dokto ya bayyana wato mai ba da umarni hanzari ta yi gun dasa wayar haɗi da miƙewa ta nufi can cikin wani ɗaki saboda ba a san a yi hayaniya a kusa da ita kwata-kwata tana shiga ta ɗaga wayar ta kara a kunne haɗi da rage volin ɗin wayar kasa-kasa sosai ta yadda ita kaɗai ce za ta iya jin me yake cewa barka da dare ranka ya daɗe cewar dattijuwar sai ta yi shiru ba tare da na ji me na cikin wayar ya ci yake cewa ba zuwa can dattijuwar matar ta karɓe da eto eh to da sauki da dai saukin musulunci doctor doctor dai sun ce za su shiga wani aikin akanta shine last and last in ba ta miƙe ba to sai dai fa a yi hakuri ta kare shi maganar murya cike da sarewa haɗi da fargaba ta yi shiru tana sauraron na cikin wayar kana daga bisani ta amshe da amin ya rabil izzati ta yi shiru again tana sauraron na cikin wayar kana ta ce alhamdulillah ba ma buƙatar komai ka yi hidima iyakar hidima ranka ya daɗe Allah ya sa aljanna ta zamar maka makoma kuma Allah ya tabbatar da alkhairi akan wannan babban sako da ke kwance yana dabo Allah ya sa mu ji kyakkyawar result daga cikin wayar aka yi magana ba tare da naji ba matar ta ce to shikenan ranka ya dade bari in kira ta yanzu ma kuwa ta katse ki wayar kana ta shiga call ɗinta nan da nan ta nemo namban mai alamar ke wato da dukkanin alamu suna yawan waya da mai wannan namban din dalin namban din ta yi buku ɗaya zuwa biyu aka ɗaga ta kara folin ɗin kiran a wannan karan Allah ya taimaki jarida daga cikin wayar wannan kalaman suka fito wanda aka kira da jarida wato dattijuwar matar nan ta amshe da tare da ke Hajiya Kande. To ya maganar wasika? Hajiya Kande ta yi murmushi ta ce, "Ina mai tabbatar miki da wasika ta isa, har an karanta, har an karanta ta karatu mai kyau, irin wanda muke da bukata." Jaridar ta fi yadda aka tsara ta. Dattijuwar matar ta yi murmushin nishaɗi haɗi da sauki ajiyar zuciya kana ta ce alhamdulillah. Hajiya Kande kina bibiyar su kenan. Ma'ana kuna waya ko kina zuwa gidan. Daga cikin wayar Hajiya Kande ta ce a'a ko kusa hasali ma ban da ta inda zan ji ta ina da ido ne a gidan na rasa na riga na sa matakin tsaro saboda jin kome ke tafiya murmushin fara'ar da ke kan fuskar matar ya karu ta jinjina kai haɗi da cewa ina mai miki jinjina hajiya kande da wannan namijin kokarin hajiya kande ta amshe da ai na dole ne ranke daɗe waɗannan makudan kuɗi da kuke bani ai dole in tafiyar da aiki yadda ya kamata dattijiyar matar ta ce haka ne wannan ga lada ga kuɗi domin kuwa wannan aiki ne na ceton rayuka da dama da kuma fidda rayuka a cikin ɗimbin bakin ciki hajiya kan da ta jinjina kai ta ce tabbas haka ne amma fa jarida ina tunanin anya za a cimma manufa kuwa ina tsoron ran da asiri zai faso fili dattijuwar ta ce me kika gaya min akan maganar wasikar a yanzu hajiya kan ta ce wasika fa an tabbatar min da ta isa kuma karatunta ma ya wuce yadda kuka tsara ko in ce ya wuce da sanin ku gaskiya don ba wanda bai sani ba a gidan zuwa yanzu shi yasa nake kara hango matsala dattijiyar matar ta yi shiru haɗi da nazarar nazararruka kwakwalwarta ta shiga tinkin tabbas ita ma ta san akwai gagarumar matsala na kwance tana dabo amma sai dai in ta gaya wa mai gayya mai aiki sai ya ce mata ba komai ai magana ta riga ta tafi yadda ya kamata ko an samu matsala a halin yanzu ba damuwa saboda an riga an yi digi mai kyau Kar ki damu da matsalar tunda akwai ci gaban ai kenan. Bari in gaya wa Gimbiya in akwai wata matsala kina iya kira na ki sanar da ni tun wuri ko in an samu ki ci gaba kina iya kira na. Ajiya Kande ta amsa da an gama jarida. Kanin zance. Daga haka suka yi sallama jarida ta yi dalin numban ɗin doctor a maimakon ta ce bari ta kira Gimbiyar. Ina tsammanin ta kira mace ce. Daga haka Amin daga haka suka yi sallama jarida ta yi dalin numban director a maimakon ta ce bari ta kira Gimbiyar. ina tsammanin ta kira mace sai ta sake kira lambar director haka tsarin yake ta sanar da shi duk yanda suka yi da Hajiya Kande ban san me yasa ban san me yace mata ba saboda ta kara rage volume sosai haka tsarin yake saboda tsaro to shikenan yalla bai Allah ya kara dora mu akan ci gaba duk da ban san me tsarin ka ba da kake da tabbacin ba matsala ban san me yace ba kawai ta amsa da amin daga haka suka yi sallama ta koma ɗakin da mara lafiyar take ta zauna ta tsira mata ido zuciyarta na cike da nazararrukan kalaman mai bada umarni amma fa ita ma zuciyarta ta na cike da tsoro saboda ga baki daya a hatsari wasikar nan take wannan shine bada rayuwa a karai gashi takardar aikin wasikar tana da nakaso jarida ta faɗa hakan a kasan zuciyarta tana tsananin san sanin me advantage din hidimar me hikimar mai bada umarni dan ita lokuta da dama bata fahimtar komai akan lamarin a kullum zuciyar ta rauni take akan lamar ya ilahi ka saka da ayi dakwance uwa kwance haifuwar guzuma ita ce kalmar da ta fito daga bakin jarida a wannan karan a bayyane ta yi maganar haɗi da sauki ajiyar zuciya ta yi bendin akan kujerar da take zaune nan take ta shiga ka kama daga bisani zuwa yanzu komai sha'ani sha'ani ne na mahalicci ya riga ya gama tsara komai kama daga farko zuwa karshen mu mu duk muna namu ne Allah ya Allah na nashi na Allah shi ne daidai ta kuma faɗa a bayyane da low voice kawai sai ta rantsa idanuwanta tana mai tarariyo abubuwa da dama Allah sarki yanzu na ji labari na tafiya ba kaman da ba labari na ta tafiya wani iri wani iri daban-daban yanzu ne aka shiga labari amma wancan duk iskanci zalla ake yi Allah sarki kuma daura kwanci a tashi asarar mai rarka mai wasa watanni na tafiya tamkar ki daga ledar wata a yayin da kike jin kishi watanni biyu da kwanaki goma sha biyar suka shuɗe tuni Dr. Musab ya dawo Najeriya sai dai ba su haɗu da Abdul Jalal ba a bangaren Almukuri'a ta ja baya da shi a sosai a wannan rana a watannin nan so take ya janye a jikinta ko kaɗan ne amma ina yaki sai ma ya kara zame mata kamar cingom ba ta da yadda za ta yi da shi ta so take yarda su ci gaba da fita zuwa ofis ɗinsa tare amma ya amincewa shi dole sai dai taron suke tafiya su je su dawo zuwa yanzu kafin ma'aikatan sun fuskanci mai kewa kana tsakanin mai gida da bebiya sun shi hakan bai damunsa ai mai so ba a san shi da zama matsoraci ba kwayoyin idanuwansa a kullum kara bayyana abin da yake ji akan yarinyar suke yi ya gaza boyewa gabaki daya rayuwarsa ta gama canzawa saboda zuwan yarinyar cikin rayuwarsa ya zama wani iri duk cikakken mai hankali in zai kalle sa sai ya fuskanci halin da yake ciki na so Allah sarki wannan kenan duka duka anan zan dakata sai mun haɗe da ku a kashi na gaba dan jin yadda za ta kaya kuma huta lafiya da sunan Allah mai rama mai jin kai a littafin wata kishiya kashi na 26 anya zan iya zuciyar ta tambaye kanta yayin da kalaman larai ke juyi a kwakwalwarta